sannan a shigo a yi irin wannan kisa sannan kuma a ɓace ba a ce ko mutum da ya an kama ba mutum ɗaya sannan ko mutum ci gaba sai gobe mu ko ya ɗilla wani wuri kuma sai jini haka dai har zai sai an ƙara al'ummar gaba ɗaya ko ko a zo a ce kai tashin hankali ya yi yawa a arewa saboda haka ba za a iya zaɓi a wannan ƙasa ba sai kyau ya kamata shugabanninmu gaskiya su dawo da hankalinsu ina so gaya muku akwai wani mutum da yake gaya mu da kanshi yace ya je ya sadu da shugabannin wato kasar yarbawa ya je same su ya same su suke cewa wai ku arewan me ya same ku ba ku da shugaba me yasa ne ku ba ku da shugaba yace kuna ganin nan aka aiko min sojoji Lagos na yi tsaye kace san cire musu to me gwamnonin ku suke yi gwamnonin ne in sun yi tsaye gobe nan ba za ka ga soja a cikin kasashen nan namu ba soja ina zai koma ina soja zai koma ba ku dole abu adamawa me yasa aka sa takunkumi a adamawa domin ta nan ne makamai suke shigowa makamai na shigowa ta adamawa ba a da yake shigowa ba to me laifin yola da sauransu soja aikin shi a sa shi a boda ya tsere boda shi na ake soja in kuma ba matsala ya zauna a barikin soja amma soja kan hanya ba wanda zai yarda sai dai wanda bai san ciwon kanshi ba domin soja ba a yi training ɗinsi ba yi training ɗinsi shi ba sai kashe mutum tirenin ɗin soja kashe mutum kawai in an ba shi oda ko da ba shi ne to irin waɗannan mutane za ka zo ka sa cikin gari ta yadda a basu cikin gari da sunan wai suna kawo suna kawo tsaro alhali kamar yadda na gaya muku wannan matsalar duka siyasa ce suna so su ci gaba da mulki shi da sababin saboda haka muna kira ga gwamnoninmu gaba daya ministocinmu gaba daya dukan manya su haɗu su ce a cire wa'annan sojoji a kai su boda a cire wani state of emergency a kai sojoji na boda a ƙarfafa 'yan sanda a ba su kayan aiki akwai abin da ake kira wanda ya soja san wannan fire power fire power mutanen boko haram ba su da fire power ne fire power in kana yaki da maki um, abin in kuna yaki da shi in ka halbe bindiga ka halbe bindiga shi ma sai ka je halbo tashi ko ba ka ba sai ku ce eh, to wannan bindiga da yake halbowa wace iri ce sai in ya inga ce mashigon ne sai kuce kuka kawo da tafi ne ko mashigon biyu ko uku ko hudu kun gane fayafawa ko kuma nan kula da fayafawa suna da bindiga ai su ba da soja ake yaki da su ba da security na police su ne za su kama su amma an mai da an fanka mu abin domin a samu a danne mu wayannan su da kuka gani matukan ba dauke su ba ku san mutumin nan yana yaki da mu ne irin yakin Biafra Allah tsare mu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in eh, آمين Thank you.

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وكذلك كفنا انفسنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا ملة للذين كفروا وكفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اللهم اقرب الينا الايمان وزينه في قلوبنا واعلم الينا الكفر والفسوق فيهم وعن يا ارحم الراحمين ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك من الخير كله اجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ من الشر كله اجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علمنا انك انت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله